This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 31 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. To Hafiz har da Isra'ila ta kai birnin Baalbek na gabashin Labanan jiya Laraba sun kashe akalla mutane goma sha tara a cewar ma'aikatan lafiya ta Labanan. jiya laraba mataimakin shugaban kasar amurka kamala harris da tsohon shugaban kasar donald trump sun nufa jihohi masu matukar taka rawa a siyasar amurka haka kuma za a ji cewa shugabannin siyasa a somalia sun amince a jiya laraba kan tsarin gudanar da zaben farko na kasa ɗaya ƙuri'a ɗaya in ji sanarwar gwamnati kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda zaben kasar amurka ke laƙume maƙudan kuɗaɗe A shekarar 2020 an kashe sama da dala biliyan goma sha shida a zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki na Amurka. Bayan nan za a ji yadda 'yan majalisar dokokin Najeriya suka bayyana ra'ayoyi mabambanta kan zaben ƙasar Amurka da za a yi a ranar biyar ga watan Nuwamba. A 'yan Amerika ba su saki jiki su miƙa mulkin ƙasar su ba ga mace shi kuma wannan yayi sun gani shi ma ba su gamsu da abin da ya shekara hudu ba saboda haka shi yasa bai nuna karara ga wanda yake zai samu nasara ba kama kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa a wannan makon shirin zai duba batun irin darasi da kasashen afirka za su koya game da siyasa amurka amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko To jama'a asalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta kai kan birnin Baalbek na gabashin Lebanon jiya Laraba sun kashe akalla mutane sha a cewar ma'aikatan lafiya ta Lebanon. Sa'o'i kaɗan kafin faruwar lamarin, sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe ɗaukacin birnin da kuma sassan gabashin Beka Bali na Lebanon, inda Ba'al Baalbek yake. dubin ta 'yan kasar labanan ne suka tsere cikin rudani na firgici in ji wani jami'in tsaron farar hula na kasar labanan shugaban hukumar tsaron farar hula ta labanan bilal ra'ad ya shaida kamfanin dillancin labarai na reuters cewa garin baki yana cikin firgici da kokarin neman inda za a je akwai cinkoson ababen hawa Baalbek wuri ne na ginin majami'ar Roman da aka jera a matsayin wuri na tarihin duniya na UNESCO. jiya laraba mataimake shugaban kasar amurka kamal harris da tsohon shugaban kasar donald trump sun nufi jihohi masu matakar takarwa a siyasar amurka domin neman duk wata kafa da za su iya samu kwanaki shida kafin zaben shugaban kasar da ka iya zama mafi kusanci a cikin shekaru da dama harris 'yar takarar jam'iyyar democrat da trump ɗan takarar na jam'iyyar republican dukkanin sun bayyana a jihohin north carolina da ke tsakiyar yankin atlantic kafin su nufi jihar wisconsin da ke tsakiya maso yamma inda harris kuma ta yi yakin neman zaɓe a wata muhimmiyar jiha wato jihar pennsylvania da ke gabashin amurka jihohin uku daga cikin bakwai kenan sai kuma jihar michigan a yankin tsakiya maso yamma da jihar georgia a kudu maso gabas da nevada da kuma arizona a kudu maso yammacin kasar waɗanda dukkan 'yan takarar ke ganin yana da matukar muhimmanci ga damar samun nasara a zaben na ranar talata mai zuwa ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna da sakamakon zaben da za a gudanar a jihohin bakwai da kuma na ƙasa baki ɗaya ba za a iya yin hasashe ba kusan mutane miliyan hamsin da bakwai ne suka riga suka kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe ko ta wasiƙu kuma dubin da bata na ci gaba da kada ƙuri'unsu da wuri duk da cewa har yanzu ba a tantance adadin masu kaɗa ƙuri'a ba shugabannin siyasa a somaliya sun amince jiya laraba kan wasu tsarin gudanar da zaben farko na ƙasa ɗaya ƙuri'a ɗaya in ji sanarwar gwamnati matakin da ya biyo bayan wasu jerin tattauna da shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh Muhammad, ya jagoranta na tsawon wata guda wadda ta janyo ficewar shugaban jubaland ahmed muhammad islam wanda aka fi sani da madobe daga taron majalisar tuntuɓa ta ƙasa a magadishu. gwamnatin somalia da jihohi mambobi sun fada wato sun fada jiya laraba cewa za a gabatar da zaben gama gari kai tsaye tare da zaben kananan hukumomi a watan yuni shekarar 2025 yarjejeniyar da firaminista hamza abdi bare da shugabannin yankuna uku da gwamnan magadishi suka sanya wa hannu ta shimfiɗa hanyar gudanar da zaben gama gari a faɗin ƙasar labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun yadda ake kashe kuɗi a siyasa Amurka. Bahaushe kan ce gaba da gabanta mun ɗora ma'auni domin kwatanta yadda ake kashe kuɗi a zaben Amurka da kuma na sauran ƙasashen duniya. Ga rahoton da Aisha ma'azi ta haɗa mana. Zaɓukan Amurka na daga cikin waɗanda aka fi kashewa kuɗi a duniya. kudaden da aka kashe a lokacin zaben amurka na shekarar 2020 ya ninka wanda aka kashe a babban zaben birtaniya na 2019 har sau 24 a lokacin zaben australia na 2019 yawan kudaden da jam'iyyun siyasa suka kashe bai kai rabin abin da jam'iyyun siyasar amurka suke kashe wa wani ɗan takara guda ba a shekarar da ta biyo baya a tarihi ƙasar india ta gudanar da zaɓe mafi tsada a shekarar 2019 adadin kudaden da aka kashe ya dan dara waɗanda amurka ta kashe a zaben 2016 amma kuma bai kai yawan kuɗin da aka kashe a zaben amurka na 2020 ba a shekarar 2020 an kashe sama da dala biliyan 16 a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na amurka wannan ya hada da dukkan kudaden da 'yan takarar shugaban kasa da sanatoci da 'yan majalisar wakilai da jam'iyyun siyasa da kungiyoyi masu zaman kansu da ke ta kokarin yin tasiri a zaben suka kashe shin ta yaya ne 'yan takara suke kashe waɗannan kudade kaso mafi yawa na waɗannan kudade suna tafiya ne a ɓangaren tallace-tallace sauran abubuwan da ake kashewa kudade sun hada da ɓangaren gudanarwa kudaden da ake biyan ma'aikatan gangamin yakin neman zaɓe da kuma ƙoƙarin nemo ƙarin tallafin kudaden da za a kashe. Washin ɗan takarar da ya fi arziki ne yake samun nasarar zaɓe? Ba lallai haka ba, amma galibi hakan na faruwa. a lokacin zaben amurka na tsakiyar wa'adin mulki a shekarar 2022 kaso 93 na 'yan takarar majalisar wakilai da suka fi kashe kuɗi da kaso 82 na 'yan takarar majalisar dattawa da suka fi kashe kuɗi duk sun yi nasarar lashe zaɓukansu da zarar ɗan takara ya yi nasarar lashe zaɓe ba za a daina kashe kuɗi ba galibi zababbun jami'ai suna ci gaba da kashe wani sashe na lokutansu wajen kokarin tara kuɗin da za su kashe a gangamin yakin neman zaɓe na gaba. A gaida Aisha Ma'azu da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. sakamakon ƙarshe na zaben majalisar dokokin yankin da aka gudanar a wannan watan a yankin kurdawan arewacin iraki mai cin gashin kansa ya nuna jami'in kwardawa biyar masu rinjaye na ci gaba da riƙe madafin iko yayin da wata jam'iyya mai adawa ta kutsa kai jami'an zaben ne suka sanar da sakamakon zaben a jiya laraba a birnin irbil da alama karuwar goyon bayan sabuwar jam'iyyar adawa ta new generation ya samo asali ne daga rashin jin daɗin tsakanin matasa masu kada ƙuri'a waɗanda ke ƙara nuna takaicinsu dangane da ƙalubalen tattalin arziki a yankin kwardawa da skarar jinkirin biyan albashi na wata-wata da rashin aikin yi da kuma cin hanci da rashawa da ake samu cikin shugabannin gargajiya da na siyasa. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun zafafa kai har hare kan masu rigakafin cutar shan inna da jami'an 'yan sandan da ke kare su a Pakistan a daidai lokacin da ake fama da ɓullar cutar shan inna a ƙasar. Jami'ai sun ce saboda taɓaɓɓarewa yanayin tsaro masu rigakafin cutar shan inna ba za su iya kaiwa ga wasu al'ummomin yankunan da ke da haɗari ba inda cutar shan inna ke yaduwa. A ranar Talata mayakan sun kai hari a wasu cibiyoyin kiwon lafiya guda biyu a yankin Orakzai da Warziristan da ake amfani da su wajen rigakafin cutar shan inna. Jami'an 'yan sanda biyu ne suka mutu a harin da aka kai a yankin da ke kan iyakar Afghanistan. A cewar jami'an yankin arewacin Waziristan, 'yan bindigar sun karɓi bindigogi daga hannun jami'an 'yan sandan da ke gadin tawagan masu allurar rigakafin cutar shan inna tare da gargaɗin ma'aikatan kiwon lafiyan da kada su shiga aikin na yaƙi da cutar shan inna. A gaida Sarfil Hashim Gubal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan zaben ƙasar Amurka da za a yi a ranar biyar ga watan Nuwamba mai zuwa. yayin da wasu ke cewa babu abin da zai sauya tsarin zaben da ake yi a amurka wasu kuwa cewa suke yi babu shakka za a samu sauyi mai ban mamaki a zaben kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana A daidai lokacin da zaben shugaban Amurka ya gabato, wasu 'yan majalisar dokoki sun yi tsokaci kan irin kamfen ɗin da manyan 'yan takarar guda biyu. Mataimakiyar shugaban ƙasa kuma 'yar takara a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris da tsohon shugaban kasa kuma ɗan takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ke yi, inda suka nuna cewa tsarin kamfe ya sauya domin ana jin maganganu da ba su dace ba a tsakanin 'yan takaran biyu, wanda ya nuna cewa siyasa ce ake yi tsantsa. Sanata Babangida Useni ya yi tsokaci cewa. A wannan zaɓe dai kamar yadda muka fahimta shine ake cewa tsaka mai wuya. Ga karantar mu a tunanin 'yan Amerika ba su saki jiki su mika mulkin kasar su ba ga mace shi kuma wannan yayi sun gani shi ma ba su gamsu da abin da ya shekara hudu ba saboda haka shi yasa bai nuna ƙarara ga wanda yake zai samu nasara ba wannan shine ta da ta a wannan zaben ba a taɓa nuna wanda zai yi nasara a zaben amurka ba tun da akwai abin da ake cewa electoral college in ka dama popular vote ba ita take kawo cin zaɓe ba zaben electoral college shine ke kawo cin zaɓe to amma dai idan ka kalli ga dukkan wanda yake bibiyar sawun zaben da kuma irin yanayin yadda 'yan amerika suke magana zaka ka ga cewar hankalinsu ya rabu biyu shi kuwa majalisar wakilai Ahmed Abdullahi Kalan Baina ya yi bayani yana mai cewa an kaddaro da ana koyi da su kuma ina cikin kasar da ke koyi da su ke san komi ra'ayi ne amma dai kamar yadda nake gani ko nake tunani in aka diba abin ke tafiya kamar ita wadda ke takara gehin Eh, democrat ga alamu za ta samu nasara fiye da shi eh, donald trump na republican kuma yana iya zama da other way round saboda in diba a tarihi ba a taɓa samun mace ta shugabanci america ba to kai kana ganin me dalilan ke ke sani yanayin america da halin da ke ciki yana da wuya yana da wuya ban ce bai faruwa ba yana da wuya a ce su yarda su da ke ɗauka shawara su yarda a ce ita kamala din nan ta samu shugabancin Amerika ba ban ce bai yiwa ba amma dai abin da ba wai ta gaza ba ko ba gazawa ta yi ba tana iyaka kokarin ta kuma jam'iyyar tana da jama'a goyon baya na jama'a da na mafi yawancin mutanen amerika bakake da sauransu amma ga sanata ahmed abdul ningi yana ganin lokaci yayi da kasar amurka za ta gwada ba mace mulki a karan farko me ya samu mace mai laifinta ai an bayyana mace shugabancin britain margaret thatcher ta yi germany ta yi netherlands ta yi an taba samun ma a singapore so kaga tanzania duk mata sun yi me aibin mata kuma ni ina so na gaya mutane eh, aibin mata a shugabanci ba shi da yawa saboda su ne suke tsayawa su jajirce a abu su ne kuma rashawa da hanci batta iban abin jira a gani shine yadda zaben zai kaya da kuma yadda masu ƙayyade ƙuri'u wato electoral college za su raba gardama Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da dalilin da ya sa ba ma fashin zaɓe a kowane shekara muna zaɓe dalilan mu mu dai shine wanda ke kowane ɗan takara yana ƙoƙarin ya ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zaɓe shi. A wannan zaɓen mu ɗalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta. Muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants. Addu'a ta ita ce, Ubangiji ya bamu masu mulki ko democrat ne ko republican ne waɗanda suna da kishin kasar Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata Amurkawa ke fita domin zaben shugaban ƙasa da kuma kada kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da mahimmanci a jihohinsu. Duk da yake zaben Amurka a kowane lokaci yakan ɗauki hankalin ƙasashen duniya. A wannan karan batun ya kara ɗaukar hankali sabili da takarar mataimakiya shugaban ƙasa kamala harris ta jam'iyyar democrat akasin abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashe da suka hada da ƙasashen afirka inda mutane sukan kaɗa kuri'a ba tare da sanin manufofin jam'iyyu ko ɗan takarar da suke zaɓa ba a nan amurka masu kaɗa kuri'a suna matuƙar la'akari da inda ɗan takara ya karkata da kuma matsayar jam'iyyar kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarsu kai tsaye ga abin da ya tsone ma waɗansu ido a wannan zaben. mu nan wanda muke zaune a america a nan boston massachusetts dalilin da ya sa ba ma fashin zaɓe a kowane shekara muna zaɓe dalilan mu dai shine wanda yake kowane ɗan takara yana ƙoƙarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zaɓe shi to a wannan yakin neman zaɓe na wannan lokaci da kamala harris da ita da donald trump suke kai ruwa rana wato akan abubuwa ne masu mahimmanci wanda yake damun amerikawa na farko akan tattalin arzikin amerika na biyunsu akan wato immigration masu shigowa nan kasan ba tare da izini ba ko kuma a ce bakin haure sai kuma maganan harajin amerikawa yadda ake biyan su yadda ake karbe musu kuɗi ko kuma da ake cire musu kuɗi duk sati ko kuma wani duk sati biyu sai kuma maganan foreign policy. A wannan zaben mu ɗalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta ya kuma yafe mana basu suka mu. To, game da zabe da ke gabanmu a ƙasar Amerika lallai ba da sauki ba ne. Ko ka zabi Democrat ko kuwa Republican kowannensu suna da abubuwa masu kyau, sa'annan akwai abubuwa da ba su da kyau ba. A gare ni, abubuwa da sun fi mani muhimmanci su ne, na ɗaya gwamnati ta bar rusa da iyalai ta wurin tsaurin kashe aureya. kwasan yara daga gidajen iyayensu domin an sauta musu. Na biyu, gwamnati da ba ta son gaskiya, adalci da shari'a mai kyau, don haka addu'a ta ita ce, Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne ko republican ne waɗanda suna da kishin kasar a wannan zaɓe da ke zuwa na 2024 muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants wato masu shigowa amerika daga waɗansu ƙasashe domin aiki ko makaranta ta wurin rage kudaden takardu da kuma samun aiki lokacin da mutum ya zo haka kuma muna neman wanda zai rage yawan haraji da ake cirewa mutane lokacin da suka yi aiki zaka ga mutum ya yi aiki na awoyi da yawa amma kudaden da za a cire yana yin yawa sosai saboda haka muna roƙon allah ya ba da shugaban ƙasa wanda zai dubi yanayin mutane ya kuma tausaya ya kawo sauƙin rayuwa musamman ga immigrants. To kowane darasi sauran ƙasashe za su iya koya da siyasa Amurka. Tambaya kenan da shirin domin iyali ya yi wa Dr. Hauwa Babura da Umma Abdullahi Getso da ke cewa. Abin da muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar amurka tunda su ne dai kama suke jagorantar ragamar eh, demokradiyyar duniya ni ina ganin cewa mu 'yan najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan afirka ba mu balaga harkar siyasar ba to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta amma mu ma ba za a bar mu a baya ba saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin um, daidai gwargwado akwai dai um, um, aibace aibace da ke faruwa amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta trump da kamala ko ta baya ma da shi da shi da shugaba biden za ki ga magana ce ta su fito social su fito media suna zagin juna suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin shi na siyasa ba so amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa damammaki da ake bawa mata damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya zaki ga cewa ana zabar mutane ne ba wai don sun iya ba sai don suna da iyayen gida wasu kuma sai dan su ya cika da kuɗi to falalla alhamdu su siyasar america ta wuce siyasar kuɗi to mu kuma allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya ba don abin da zai bayar ba so in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren ga wannan abin koyi ne babba daga wajensu so kuma an kika ga yanzu yadda suke mayo a ce ga, ga, ga kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban kasa kuma shugaban kasa yana kan gado amma ya ba ta dama ta ma zo ta, tsaya ta rike ta rike wannan mukami nashi yana kuma kiran mutane su zo su zaɓe ta ya kalli cewa ta iya ne ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi a matsayin ta kuma na mace ya kuyi ana jama'ar kasa suna goya mata baya suna kuma daidaita ta da cewa ba wai don ita mace bace ba kuma ana ba a ba a limitin dinta ba a iyakance mata iya abin da za ta yi da iya abin da ba za ta yi ba to ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan mu kalli mutane cewa daidai da abin da za su mu, da su iya za su iya ofis ba wai don abin da za su bamu ba. Dr. Hawa ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya musamman ma karawa irin ta shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji. Ai akwai bambanci sosai sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kamar Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke fati ɗinsu ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin fati ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba kin ga yadda a tsohon shugaba obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya to shi kuma yana da magoya baya akan hanyar policy na ƙasashen waje wannan daban babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasan mu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta kuma akwai addini da yake tasiri a kan bambanci kin ga a kan yanzu arewacin najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin musulunci to bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a agwara mace da namiji wajen shugabanci ko da ma kama a ce a matakin jiha ne a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Hauwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso. da mu Rukayya Basha da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne dadi To madalla a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga wannan sakon. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaɓen a lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen. wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To hare-haren da Isra'ila ta kai kan birnin ba'al Baalbek na gabashin Lebanon jiya Laraba sun kashe akalla mutane 19 a cewa ma'aikatan lafiya ta Lebanon. Sa'o'i kaɗan kafin faruwar lambarin sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe ɗaukacin birnin da kuma sassan gabashin Beka Bali na Lebanon inda ba'al Baalbek yake. dubin dubatar 'yan ƙasar labanan ne suka tsere cikin rudani na firgici in ji wani jami'in tsaron farar hula na ƙasar ta labanan jiya laraba mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da tsohon shugaban kasar donald trump sun nufi jihohi masu matakar taka rawa a siyasar amurka domin neman duk wata kafa da za su iya samu kwanaki shida kafin zaben shugaban kasar da ka iya zama mafi kusanci a cikin shekaru da dama harris ya takarar jam'iyyar democrat da trump ɗan takarar na jam'iyyar republican dukkanin sun bayyana a jihar north carolina da ke tsakiyar yankin atlantic kafin su nufi jihar wisconsin ta tsaki maso yamma inda harris kuma ta yakin neman zaɓe a wata muhimmiyar jiha wato jihar pennsylvania da ke gabashin amurka shugabannin siyasa a somalia sun amince jiya laraba kan tsarin gudanar da zaben farko na ƙasa ɗaya ƙuri'a ɗaya in ji wata sanarwar gwamnati matakin da ya biyo bayan wasu jerin tattauna da shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud ya jagoranta na tsawon wata guda wadda ta janyo ficewar shugaban jubilan ahmed muhammad islam wanda a fi sani da modobe daga taron majalisar tuntuba ta kasa magadishu gwamnatin wato somalia da jihohi mamobi sun faɗa a jiya laraba cewa za a gabatar da zaben gama gari kai tsaye tare da zaben ƙananan hukumomi a watan yulin shekarar 2025 sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisar dokokin yankin da aka gudanar a wannan watan a yankin kwardawan arewacin iraki mai cin gashin kansa ya nuna jam'iyyun kwardawa biyu masu rinjaye na ci gaba da rike madafun iko yayin da wata jam'iyya mai adawa ta kutsa kai jami'an zaɓe ne suka sanar da sakamakon zaben a jiya laraba a birnin erbil da alama karuwar goyon bayan sabuwar jam'iyyar adawa ta new generation ya samo asali ne daga rashin jin daɗi a tsakanin matasa masu kada ƙuri'a waɗanda ke ƙarin takaicinsu dangane da kalubalen tattalin arziki a yankin kwardawa. Ƙungiyoyin 'yan bindiga sun zafafa kai hare-hare kan masu rigakafin cutar shan da jami'an 'yan sandan da ke ba su kariya a Pakistan a daidai lokacin da ake fama da ɓallar cutar shan inna a ƙasar. Jami'ai sun ce saboda taɓarewar yanayin tsaro masu rigakafin cutar shan inna ba za su iya kaiwa ga wasu al'ummomin yankunan da ke da haɗari ba inda cutar shan inna ke yaɗuwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimaicin shirin yanzu a madadin sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ta mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.